yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da ranar tara ga watan zulqa'ada hijira na da shekara da da da talatin 1431 daidai da sha bakwai ga watan oktoba shekara ta da goma. wannan shine kasar na sha biyu daga cikin jeren karatuttukan littafin nukhbatul fikar ta al imamul hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba a jiya mun karanto darasi baki ɗaya dangane da hukunce-hukuncen alhadisul makabul da kuma alhadisul mardud a inda mala ya ce summal makabul sannan sai hadisi makabul in salima min mu'araba idan ya kubuta daga karo fahuwal muhkam to shine abin a yi hukunci da shi shine hadisin da ake aiki da shi tun da ya kubuta daga karo wa in uruba bi mislihi amma in aka karo da shi aka ɗauki irin shi aka kare shi da shi cewa sahihin hadisi ya yi karo da sahihin hadisi ko sahihin hadisi ya yi karo da hadisi hasan ko hadisi hasan lizatihi ya yi karo da hadisi hasan lighairihi duk waɗannan nau'uka na makabul kaje ka saurari kasar na jiya na sha ɗaya shi zai taimake ka wajen ka yi cikakken gane wannan darasin don haka samu wannan nau'i na makabul ya yi karo da junan shi fa in amkanal jam'u idan zai yiwu a haɗa su a aiki da su gaba ɗaya fa huwa mukhtaliful hadith to wannan irin ilimin shi yake kira ilimin mukhtaliful hadith ma'ana ilimin da ake amfani da shi wajen haɗa hadisai guda biyu waɗanda a zahirinsu suna karo da juna aw sabata mutaakhir ko kuma idan ba zai yiwu ka iya hada su ba tare da cewa wani hamshakin malami mai suna ibnu khuzaima yana cewa duk duniya babu hadisai guda biyu tabbatattu da suke karo da juna sai ya ce idan kuma har wani ya ji akwai wani hadisi guda biyu da suka tabbata suke karo da juna ya ce ka min zan bayyana mishi wannan ita ce gaskiya domin in ya tabbata akwai hadisai biyu ingantattu suna karo da juna an samu tufka da warwara a cikin magana manzon Allah kenan ba zai yiwu haka ba kuwa domin Allah yana cewa walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera mai shari'a da annabi ya zo da ita a cikin hadisi daga wurin Allah take to tun ko daga wurin Allah take to babu karo amma kamar yadda ƙur'anin da kanshi kakan karanta wasu ayoyin sai ka ji sun yi karo a halin ba karo ba ne iliminka ne bai kai ba a ƙarƙashin haka za ka ga cewa da ka je malami masanin wannan sai warware maka ko haka da ka je wurin malami masanin hadisi sai warware maka misali ayoyin alƙur'ani da yawa ga sunan ka karanta ba ga ana samun zahiru har ta'arud amma kuma haƙiƙa ba ta'arud ba ne da Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wani wuri kuma Allah ya ce wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratin lahi can Allah ya ce baka shiryarwa innaka la tahdi man ahbabta idan ba ku manta ba waɗanda suka zo darasin jiya na gaya muku wani abu na ce muku a cikin hadisan ne za ka dube su in kana da ilimin ba wai daga wani wuri ba a'a a cikin hadisan za ka duba da lafuzan da kalmomin daga nan ne za ka iya gane babu karam dubina inda ya in naka. sai ce la hadi man ahbabta man ahbabta sai ce walakin Allah yahdi man yasha ba ka iya shiryar da wanda kake so nan kuma sai ce wa innaka sai ce la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryawa zuwa ga miƙaƙƙiya hanya nan kuma innaka la tahdi to sai ka fara duba cewa man ahbabta da cewa walakin Allah shi ya nuna cewa wannan aya ba ta karo da wannan don da iya karatun shi ne innaka la tahdi da kuma wa innaka la tahdi to an samu karo ku duba da kyau da innaka la tahdi iyakar aya kenan da kuma innaka la tahdi to an samu karo amma innaka la tahdi man ahbabta wanda kake so ya shiryu baka iya shiryar da shi walakin Allah ya hadi man ya sha'u wanda Allah ya so shi yake shiryawa nan kuma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sai malamai suka ce nan Allah yana bayanin annabin mai shirya ne mai bayanin shirya ne don haka abin da ya zo da shi ba bata ba ne shirya ce nan kuma ita shiryar da annabi yake bayyanawa bai isa ya saka wa wana ba ko kuma ya saka wana cikinta amma Allah ne ke saka wa wana din ko Allah ya saka shi cikinta kenan yanzu nan zilalatu walakin Allah ya hadi man yasha dalili ne akan shiryar a hannun Allah take amma kuma Allah ya wakilta ka kai ne wakilin shi wajen yi wa mutane bayani shine wannan aya take bayani ashe kenan malamai na hadisi yadda suka fitar da wannan ilimin haka alaramomi ma malaman qur'ani sai ibn al-arabi da su ibn qutayba su ma sai suka yi littattafai sai suka sanya wa littattafan mushkilul qur'an kanunut ta'wil ga waɗannan littattafai nan duk muna da su waɗanne hanyoyi ne in kaga aya kaza tana cewa kaza wata aya na cewa kamar sun yi karo to waɗannan hanyoyin shine mala yace fa in amkanal jam'u idan zai yi a haɗa su a aiki da su fa huwa hadis. hadith wannan ilimin da ake amfani da shi wajen haɗa su ɗin shi ake kira ilmi mukhtaliful hadith na gaya mana jiya na ce ilimi ne wanda asalin shi ya haɗu ne daga ilimin lugha na hau da sarf balaga da adab sannan sai ne sannan sai ilimin usulul fiqh sai ce au sabatal mutaakhir ai ma'ana aula ko kuma ba zai yi ka haɗa su ba wa sabatal mutaakhir amma ya tabbata ga wanda annabi ya faɗi daga ƙarshe fa huwa nasikhu to na ƙarshen shine wanda ya shafe wal akhar shi ɗayan wanda ya zo daga baya fa huwa al shi kuma shine ainihin mansuhi wato wanda aka shafe wa illa idan ba ka da ilimin da ke tabbatar da na ƙarshe da na farko fattar jihu to sai kai gwajin ƙarfi wanne ne fi ƙarfi sai ka karkata gare shi to ina son ka gane ɗayan da ka baka karkata gare shi ba fa ya zama ba'isi kenan yawwa dan kar ku ruɗe ku duba kai ne ka gano a cikin ilimin ka cewa wannan hadisin sahihi ne ka gano shi ma ɗayan sahihi ne misali wannan hadisi sahihi ne wannan ma sahihi ne da ka zo kai kokarin hada su a biya gagara kai kokarin gano wanne ne aka faɗi a 1990 wanne aka faɗi a 1995 in kana da wannan tarihin kaga sai ka ce wannan ne zo daga ƙarshe ko ya shafa wannan to baka da wannan tarihin to sai ka koma tarjih to in tarjihin ka ya hukunta maka wannan shine ka fi gamsuwa da shi to yanzu shine sahihi to wannan kuma fa ya zama sha yanzu ka cire mai wannan sunan ya zama da'ifi kuma ka ce me yasa ka raunata shi sai ka ce ya annahu khalafa as-sahiha ya saba sahihi dan haka ya zama da'ifi to in aka ce maka wanda irin da'ifi sai ka ce sha dama wanda irin irin da'ifi irin da'ifi ne sha shine hadisin mutumin kirki wanda ya saba wa hadisin mutumin da ya fi shi kirki ko hadisin mai hadda wanda ya saba wa hadisin wanda ya fi shi hadda ko hadisin mai hadda ɗaya wanda ya saba wa hadisin tarin masu hadda don haka ya zama sha ba za ka ci gaba da cewa sahi haifi ba sai ka ce ɗaya ne sahi wannan son yi amfani da wannan dama ga waɗanda suke da sharhin wannan littafi na shi shine littafin zan karanto mana wasu bayanai kamar yadda na saba yi insha Allahu ta'ala in bukata ta kama gashi malam ibn hajar ya kawo waɗannan matsalolin jama'a tun daga inda yake cewa dinnan fa in amkana al-jam'u fa huwa an-naw' al-musamma mukhtalif al-hadith wa masala lahu ibn salah bi hadisi jama'a ga misalin da babban malamin duniyar hadisi al-imam ibn salah mai littafin ulumul hadis. bari ku ji misalin da ya buga ya ce misalin hadisai biyu waɗanda a zahiri suke karo da juna haka za ka rinka cewa a zahiri domin a hakika ba karo suke ba ko kun fahimta hadisin da annabi ya ce la adwa la shine cuta ba ta tashi daga jikin wane ta komawa wani ko ka ce babu ɗaukar cuta misali kai kuturu ne sai in zauna da kai in ci abinci to annabi yana cewa la adwa in kwantar da hankali na cutar ba za ta tashi ta dawo ba la adwa wala tsiyara sannan babu canfi babu canfi sannan wala hamma babu zargin cewa wani ne mun mugun abu kaza wala safar babu safar a ce wannan watan safar ne ba za a daura aure ba a ce ba za a daura aure ranar laraba ba eh, ko sannan lahul annabi ya ce babu fatalwa to duk waɗannan abubuwan da annabi ya ce babu babu babu babu in ka koma wani wurin kuma sai ka ga shi annabin da kanshi ya nuna akwai su to me ke faruwa wasu abubuwa ne kenan ake so a nuna maka gani da babu ɗin shine babu yin kansu da kansu ita cutar ba da kanta take tasowa ba amma dai yanzu dai kun ji dai hadisi ko annabi ya ce la adwa to yanzu wannan hadisi sahihin hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi daga abu huraira ma'a hadisi da kuma hadisin da annabi ya ce firra min al majzum idan kaga kuturu ka sheka a guje firaraka min al asadi irin gudun da kake in kaga zaki tabija in kaga kuturu ka kwashe da gudu to can kuma da ya ce la adwa to me ya ji maka tsoro da yake in kaga kuturu ka gudu a zahiri an samu karo ko ba a samu ba an samu kuma shi ma wannan hadisin yana nan imam al-bukhari ya ruwaito shi da imam ahmad daga sahabi abu huraira mala yace wa kilahu ma fi sahih wadannan hadisai duk guda biyu suna cikin bukhari da muslim wa zahiruhuma ta'arud a zahiri suna karo da juna ina son tukuna sai ku ta buga kun fahimci akwai karatun ba haka ba karatun ba zai daɗi ba annabi ya ce la cutar wani ba ta koma kan wani kuma sai ya ce sirra min almajzumi firaraka min al'asri ka gudu daga zaki irin gudun da kake ka gudu daga kuturu irin gudun da kake wa zaki idan ba kuma ana tsoron cutar kuturta ta dawo kanka ba me yasa za a ce ka gudu kun fahimci karan a zahiri to sai malam yake cewa wa wajhul jam'i bainahuma anna hadhihi al-amrada la tu'idi bi tab'iha hanyar da za a ba a hada waɗannan hadisai sai a ce ai su waɗannan cututtuka na kuturta na kanjamau na tarin fuka na kaza ba da kansu ne suke tashi daga jikin mai cutar su koma kan lafiyayye ba lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalafatal maridi sai dai Allah ya sanya cuɗani da mara lafiyan biha lisahihi mai lafiya ya yi cuɗani da mara lafiya sababan li'ida'ihi maradahu shine sababin da cutar wani za ta tashi daga wani don haka kenan hadisin farko da yake ce maka la'aduwa yana ce maka cutar ba da kanta take tashi ba to hadisin da yake cewa firra ka gudu shi kuma yana cewa ka kauce wa cuɗanin domin cuɗanin ne Allah ya mai da shi sababin ɗaukar cutar to ka kauce wa sababin kamar yanzu misali sai ka kwanta a titi kana jin mota ta to sai ka gudu sai a ce ah, baka dogara ga Allah bane sai ka ce ah, na dogara da shi dogaran da Allah ma yasa na tashi kenan yanzu zamana akan kwalta in jira mota ta zo ta nike ni wannan menene ganganci ne to kaucewar shine tauhidi to zaman sababi ne wanda zai iya ja ita motar ta hallaka ni to yanzu aka ce yanzu ka yarda mota na hallakawa in ce Allah ne ke hallakawa amma zama a tsakiyar titi kuma ka ga mota ta taho ka ki tashi to shine sababin don haka ita cutar ba da kanta take tashi ba inda ba ku gane haka akwai 'ya'yan kutare da yawa suna nan lafiyarsu kalau sai ka tuna nonanta ya sha ita ta ɗauki abinci da hannun da ruwan kuturtar ta ba shi a baki ya sha har da ruwan kuturtar ashe da cutar ita take tashi da kanta automatically duk ɗan kuturu kuturu zai zama ko kun fahimta jama'a to ashe in ka gane wannan cutar ba da ɗabi'ar ta take tashi ba ko to menene sababin da ke tayar da ita shine cuɗanin to a kaucewa cuɗanin don haka hadisin da ke cewa a gudu yana cewa a kauce cuɗanin hadisin da ke cewa kuma ita cutar ba ta tashi yana cewa ba ta tashi da kanta sai dai Allah ke ta da ita yanzu kun ga wannan ba rikici ko to wannan bayanin da shi ibnu salahi ne yayi da kanshi an sababihi kama fi ghairihi min al asbabi kaza jama'a الأسباب ibnu salahi بينها li ghairihi تبعا malam hajar sai ya yace sannan kuma ya kamata ka gane kad ya takhallafu zalika an sababihi kama fi ghairihi min al asbab yace wannan ita ce hanyar da ibnu salahi ya biya hada waɗannan hadisan kamar yadda wasu malaman suka yi ita ce me cewa ta iya yiwuwa ma kuma sababin ya iya sabawa daga wannan sababin na cuɗani a iya samun wani sababin daban shine me kuturu ya sha ruwa da kofi ya ajiye bayan kwanaki ka zo ka sha ruwa da kofin sai ka ɗauki cutar kun ga yanzu ai ba cuɗa ni kuka kai tsaye ba eh to yanzu wannan irin mu'amala da kofi ɗaya ma sai a ce to a ware kuturu ga nashi lafiyayyu ga nasu to yin haka ba wai ana nuna cewa shi kuturun an kyamace shi Allah baya yi da shi bane a'a ana kaucewa sababin ne misali ya zo cikin hadisi sahihi da Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana irin yadda malamin nan yi ka zauna wani bangaren jikinka na rana wani bangare na inuwa sai sahabbai suka ce me yasa sai ce saboda haka na haifar da jante saboda jikinka yana karban umarni biyu a lokaci guda wani wurin zafi wani wurin sanyi to in haka ya faru sai su karo a cikin jiki to shikenan sai jikin ya dauki rashin lafiya to yanzu hanawa da annabi ya ka zauna tsakanin rana da inuwa kun ji dalili na ɗaya dalili na biyu kuma yace zaman shedanu ne shedanu ne suke zama rabi a inuwa rabi a rana duk hadisi ne sahihi <laughs> ko kun fahimta jama'a to <laughs> to yanzu yanzu a aje wannan na biyu zaman shedanu din a ɗauko na farko shine ne jante yanzu ke na rana ce ko inuwa suke sa jante Allah ke sa jante amma sababin jantan ake son ka yi ne ka kaucewa ko kun fahimta jama'a to ibn hajar kamar bai cika gamsuwa da wannan hanyar da ibn salahi ya biya hada hadisan ba sai ya ce wal aula fil jam'i bainahuma hanyar da tafi dacewa a bi a hada waɗannan hadisai an yi kala a ce inna nafiyahu sallallahu alaihi wa alihi sallama lil adwa da annabi ya kore tashin cuta zuwa ga wani daga wani an fahimta bakin ala umumihi wannan yana nan yana nan ba abin da ya rage mishi fadi cuta ba ta tashi daga wani ta koma wani wa qad sahha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la yu'di shay'un shay'an wata cuta ba ta harbin wani wani baya harbin wani Ka ga yanzu kenan karar annabi yana nuna al'amarin yana nan wata cuta ba ta harbin wani wannan hadisin imamu ahmad da ainihin wato tabarani suka ruwaito shi hadisi ne kyakkyawa to wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama liman arabahu to da annabi ya faɗa haka yace kun ji abin da manzo Allah yace wata cuta ba ta harbin wani ma'ana rashin lafiyar wani raƙumi ba zai harbi wani raƙumi ba wani mara lafiya ba zai harbi wani mara lafiya ba sai wani mutum ya ce wa annabi bi annal ba'iral ajram raƙumin da yake fama da cutar jarab ita ce cutar ƙuraje an fahimta ya yakunu fil iblis sahih as-sahiha idan aka samu irin wannan raƙumin kwaya ɗaya mara lafiya ya shiga cikin raƙuma lafiyayyu fa yukhalituha yayi mu'amala da su ya cuɗani da su fatajrabu sai a ga waɗancan sauran lafiyayyun duk sun kamu haifu radda alaihi sai annabi ya mishi raddi bari ku ji abin da ya ce sai ce faman a adal awwal to shi na farkon waye harbe shi tunda ka ce wannan guda ɗayan shi ya harbi waɗannan shi na farkon waye harbe shi <coughs> kuna fahimta mai malam ke son ya ce malam ya kafe akan cewa a bar hadisin la'adwa yana nan cuta wata ba ta harbin wata a bar shi a umume shi dan ka ce wannan raƙumin da ya shiga shi ya harbi waɗannan to shi kuma wa ya harbe shi in kai mumini ne me zaka ce Allah ko to sai a ce maka kenan tun farko ka ce Allah ne ya saka waɗannan ma cutar ka ce wannan raƙumin ne ana son ka ajiye al'amarin cuta tana harbin wani kawai ka mai da al'amari ga Allah don in ka kafe a kan cewa wannan ɗayan wannan shi ya harbi waɗannan kaga wannan filosofi ne to tauhidi fa sai a ce to shi kuma ya harbe shi ko kun fahimta tun da kai mumini ne mai amsa ka Allah ko to shine tun farko ake so ka yarda la'aduwa wannan ɗin ba shi ya harbi waɗancan ba su ma Allah ne ya harbe su ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka gashi sai ya ce ya'ani anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtada'a zalika fi sani kama ibtada'ahu kama fil awwal abin da ake so ka yadda waɗannan raƙuma da kake cewa yanzu wannan ya harbe su karka ce wannan ya harbe su ka ce Allah ne ya saka musu kamar yadda tun farko shi ma na farkon Allah ne ya saka mai amma al'amru bil firar min al majzum to yanzu a karkashin haka sai a ce to yanzu kuma algafata malam da ka ce mu tsaya cewa Allah ne to wani sirri yasa annabi ya ce a gudu daga kuturu sai ce famin babu saddi zari'a wannan kuma kofa ce ta hanya ce ta toshe kafa toshe kafar ne sai ce li Allah yattafiqa li shakhs alladhi yukhalituhu shay'un min zalika bi takbirillahi subhanahu wa ta'ala ibtida'an la bil adwa al-manfiya fa yadhunnu anna zalika بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه Hasman Lil Madda kun ji sai malam ya ce amsar da za a bayar sai a ce da aka ce kaga kuturu ka gudu wannan kuma toshe kafa ne kar ya zama dama kai dinnan Allah ya kaddar za ka kamu da cutar sai aka yi daidai da kuma ka je ka zauna kusa da mai ita wanda ko da baka zauna kusa da me ita ba za ta kama ka to sai a ce maka tun farko ka kauce wa wanda yake da ita don kada ta same ka da kaddarawa Allah ka ce ai dama tun da na zauna kusa da wani kuma ai dama sai dai Allah da ya kiyaye ko kun fahimta yanzu toshe kafar da ake ita ce kada imanin ka ya raurawa daga kaddara Allah zuwa ga kaddarar wani ina fata an gane yace dan haka dan karka koma ka ruguza cewa la'adwa din sai aka ce la tana nan amma wannan an ce ka kiyaye ne dan kada abin ya same ka ya zama maka shubuha malam yace wallahu alam Allah shi fi sani sai yace wa qad sannafa fi hadha an-naw' al-imam shafi'i kitab ikhtilaf al-hadith kun san jiya na faɗi malaman da suka rubutu akan haka imam shafi'i ya rubuta littafi lakinnahu lam yaqsid isti'abahu malam yace sai dai fa shafi'i da ya rubuta littafin ba ya rubuta bane da nufin ya game littafin yana nan dan karami ne a cikin littafin shi al'ummu yana can abin da yasa dukkan mutumin da ya rubutu a halin farko za ku samu rubutun shi akwai na ƙasa ko kun fahimta shafi a halin farko ya fara wannan rubutun don haka littafin ɗan ƙarami ne to kar ka ga bai tattauna abubuwa ba ka ɗauka cewa shafi ido da ilimi a'a ba ma ba yayin nufin ya gane komai bane su kuma malaman farko ma in suka tashi rubutu ba irin mutu ba bane galibi su suna duban me ake da bukata a kai kai sai su rubuta sauran abin da waɗannan mutanen garin ko anguwar ko zamanin ba su bukata sai su rabu da shi ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka dan haka sai malai yake cewa wa qad sannafa Fasihi ba'da ibn qutayba wa tahawi al-imam ibn qutayba da tahawi sun rubuta littafi akan haka jiya na yi mana ishara zuwa ga littafan wa ghairuhuma sai ce fa in lam yumkin al-jam fala yakhlu ma an yu'rafa at-tarikh yace idan aka kasa hada hadisan to dai ba zai zama an kasa hada ba sai dai zama an kasa hada ne saboda gazawa ilimi to ko dai zama an san tarihi me tarihi shine hadisin nan annabi ya aure shi ne lokacin da ya auri safiya to ita safiya yaushe annabi ya aure ta shine lokacin da aka yi ghazwatul banil mustaliq to ghazwatul banil mustalik an yi shi ne shekara ta shida ko ta bakwai amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo hijira ita shekara ta ɗaya kenan lokacin kuma ya faɗi waccan magana to in hadisi ya zo da bayanan haka cewa sanda muka iso madina ku ji sai aisha ta ce sai babana abubakar ya kwanta rashin lafiya bilal ma sai ya kwanta rashin lafiya sai na tafi gaishe shi yanzu cewa sanda muka iso madina ne yake fassara maka shekara ta ɗaya bayan hijira to yanzu a cikin wannan hadisin mun ji kenan wata mace bare ba matarka ba ba yar uwarka ba tana iya zuwa gaishe kan kana kwance baka da lafiya haka muke fahimta a hadisin don Aisha ta ce ta je ta da Bilal ba abin da suka hada da Bilal a shekara ta tara ita ce aka je aka yakin tabuka a ce a wannan shekarar kuma sai aka ga annabi ya kora mata daga su je zuwa gaida marasa lafiya yanzu kun ga sai a ce yanzu hadisan sun zo da tarihi to amma ina son ka gane su fa hadisan galibi ba sa cewa a shekara ta kaza a sai dai ce shekarar da aka yi kaza misali shekarar da aka kashe sardauna sai kaza ya faru shekarar da aka kashe murtala kuwa sai kaza ya faru suka ce to sardauna an kashe shi a 1966 january murtala an kashe shi a 1976 february shekara goma tsakanin su don haka kisan murtala shi ya zo daga baya wato matsalar da ta faru za a ba da labari kai sai ka je ka bincike yaushe ne ta faru za ku ji mutane na aika rediyo najeriya kaduna cewa yaushe ne aka yi yakin mai ta tsine a yola sai ka ji radio najeriya kaduna sun ce an yakin mai ta tsine a yola ne a 1982 shi kenan sai ka ce wa ɗanka to kaji ji yadda suka faɗi nan eto eh sannan aka haife ka sai a ce don yakin ya taso kenan ma muka ɗibi uwarka muka je asibiti na naƙuda kaga ko kun fahimta su mutanen da tun daga sahabbai har zuwa yanzu za ka samu haka suke kwatancen su ko kun gane jama'a da haka sai ka ji yaushe ne aka canza kiliya ta koma hannun dama shi dattijo haka zai ce sanda aka canza kiliya ta koma hannun dama to sannan aka haife ka to sai ka je ka tambayi yan boko to yaushe aka canza kiliya da idan za a tafi tudun wada daga nan ba hannun dama ake bi ba hagu ake bi wanda ya taho daga tudun wada shi kuma ya biyo dama to sai aka zo aka canza to shi babanka ya san wannan shekarar da aka canza kiliya haka zai ce an canza kiliya ta koma hannun dama to sai tambayi yan boko su ne masu karatu ce yaushe aka canza naira aka daina amfani da fan aka daina amfani da kobo mai huda sai a tambayi yan boko sai ce 1970 kaza sai a ce to sannan aka haife ka yaushe aka gina indifenda shi kawai indifenda ya sani mece ce indifenda silman randa ta Zariya to da yan boko sun faɗa sai ce sannan haka haife ka to su ma sahabbai haka suke yi sai ka ji maimuna ta ce sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ni an tafi aikin hajji ne sai dai baya cikin harama aikin hajji to sai ka tambaya yaushe annabi ya hajji tunda kwaya ɗaya ce sai a ce maka shekara ta goma sai a ce kaji sanda ya auri maimuna kun gane yadda ake gane tarih din zama yawwa to Allah ya taimaka to bayan nan sai malam yake cewa fa in urfa wa sabata al mutaakhir bihi aw bi asrah minhu fa huwa nasikh wal akhar al mansukh to menene an-nasakh menene nasakh jama'a menene shafewa malam yace raf'u ta'alluqi hukmin shar'iyyin bi dalilin shar'iyyin mutaakhirin anhu jama'a ku nutsu da kyau ku ji wannan bayanin abin da ake nufi da share shari'a shine ɗauke wani hukunci na shari'a amma fa da dalili na shari'a wanda ya zo daga bayan shi ɗauke wani hukunci na shari'a da wani dalili na shari'a ba da fatawa ba da dalilin shari'a don haka ayar ƙur'ani ce a bakara ta ce ta kaba shekara ɗaya wata ayar ƙur'ani ta sake cewa a bakara ɗin ta kaba wata hudu da kwana goma kuma ka ji abin mamaki idan ka zo tartibin karanta a ƙur'ani sai ka fara karanta mai wata hudu da kwana goma sannan za ka karanta mai magana ta kaba da shekara ɗaya amma kuma mai ta kaba da shekara ɗaya ɗin ita ta fara zuwa sannan mai ta kaba da shekara a wata hudu da kwana goma ta zo bari yi muku bayani don kar ku ruɗe ku dubi ayoyin alqur'ani ta kaba wallazina yatawaffawna ko haka ne wasiyatan li azwajihim ha ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن آه ba wannan ba. A'a. saurara ana magana ayar da take magana ta kaba shekara guda wasiya wa yadruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli kunga ila al-hawli yanzu wannan ayar ita ce ta fara zuwa ita Allah ya fara saukarwa amma an ka zo kana karatu a ƙur'ani za ka ji Allah yana magana watanni hudu ne da kwanaki goma ita ce ta farko ita za ka fara karanta amma ita ce ta zo a ƙarshe wannan din ita ta fara zuwa to yanzu kaga taya ya zaka iya gane haka ashe tartibi alqur'ani la yufidu nasikh wal mansukh ko kun fahimta yadda je misali yanzu wannan idan ita ce aya ta 154 to wannan ita ce aya ta 254 misali yanzu kun ga a karatu wannan za ka fara karantawa sannan wannan ko to amma a saukarwa wannan ce ta fara sauka sannan wannan ta sauka da haka yanzu wannan ita ce nasir wannan kuma ita ce manso a ƙarƙashin wannan idan a yau mace mijinta ya mutu kaga wata hudu za ta yi da kwanaki goma wannan ayafa sai a ce saboda wannan ce ta zo ta shafe ta shekara guda duk to ashe kenan dalili na shari'a shi ke sauka ya shafe dalili na shari'a ba wai dalili na shari'a ya sauka Allah ya ce kaza wani malami ko imamu maliki ne ko abubakar ne siddiqu ne ya faɗi hukunci sai ce to kaga wannan hukuncin na imamu maliki ya shafa wannan to wannan yana daga cikin usulin kufuri. yana daga cikin tushen kafirci ne a ɗauki maganar wani a kaɓe ta Allah da ita misali ka karanta fiƙin sunna ka ga inda sayyidu sabi ya musu rabbi cewa annabi yana ɗauko jikar shi umamatu yana rataya ta yana sallah da ita a wuya da haka yin haka daidai ne halal ne kai ma yanzu zaka iya ɗaukar ka ko ɗanka ko wata ƴan can waka ka rataya kana sallah ba a hana ba da wasu suka zo sai suka ce an shafe an shafe eh, wani hadisi ne ya shafa wannan babu to fatawarsu ce ta shafe e wannan wauta ce haka mas'aloli da yawa sai ka ji mutum ya ce an shafe in ka ce misali shafa akan rawani sai ka ji sun ce an shafe waye ya shafe ina nuna muku me ma'anar da malam ya ce raf'u Ta'alluke hukumin shar'i bi dalilin shar'iyyin mutaakhirin anhu shafewa shine ɗage wani hukunci na shari'a da wani dalili da ya sauka da wani sabon hukunci na shari'a daga baya don haka hadisi na shafa hadisi aya na shafa aya aya na shafa hadisi hadisi na shafa aya wannan wata mas'ala ce kuma sai mun zo usul fiqh dan an samu wasu da suka taurare suka ce ba yadda za a yi hadisi ya shafa aya aka ce dan me hadisi ba shari'a bane hadisi a wajen karfin hujja ba kanin qur'ani bane da shi da qur'ani karfin su ɗaya a wajen karfin cewa domin yadda aya take wahayi haka hadisi yake wahayi a ƙarƙashin haka da a ce aya za ta zo ta ce kada a yi kaza ayar da ta sauka shekara ta bakwai bayan hijira a shekara ta goma bayan hijira wani hadisi ya zo ya ce a yi wannan abin ba abin da zai hana ainihin a samu wannan matsala ku karanta a hakamul jana'iz wa bidawa na malam nasiru dinar albani ya yi ishara amsa ga wannan matsala. tare da cewa ya kawo cewa aya ce ta shafa aya amma an samu hadisi ya goyi bayan ta ne shine maganar wasiya dukkanin mutumin da zai ci gado misali yanzu idan ka mutu babanka zai ci gadonka babanka za ta ci gadonka ɗanka zai ci gadonka matarka za ta ci gadonka waɗannan suna da gado ko to idan da a cikin wasiyarka za ka rubuta cewa idan na rasu ku ɗauki hulata ku ba babana a matsayin wasiya sannan ku raba sauran na gado to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce la wasiyata liwarifi babu wasiya ga wanda zai ci gado yanzu wannan hadisin ya tabbatar da cewa ba za a cika waccan wasiyar ba ko to tare da cewa aya alqur'ani ta tabbatar da haka hadisin ya zo ya goyi bayan ta ne to amma me muke cewa ko da babu ayar shi hadisin ya isa ya shafa abin da aya ta zo da shi ba amma wannan ƙabiyar ba mu son mu kutsa cikinta ina son ne ku gane ba a shafe dokar da ta zo a ƙur'ani ko hadisi da fatawa idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wani mutum ya tashi ranar juma'a ya yi nafila ana hudu ba wani malami ya zo ya ce an shafa wannan hadisin sai ka ce ala gafarta malam a wace aya ko a hadisi sai ce a'a imamu maliki ya ce kada a yi ya ce to malam ka ce astaghfirullah ka tuba na ka ce annabi ya ce ko annabi ya yi ba a kawo maganar wani to in ha aka kawo maganar wani to ka tuba ku karanta wata kabiya a cikin littafin nan gashi nan umdatul ahkamil kubra a cikin sharhi samir ya kawo ta hadisin abu huraira na musarra annabi ya ce duk wanda ya sai akuya da nono tantsan tantsan ya je gida ya matse nono sai kuma nono ya kitasowa. tasowa ashe wanda zai sayar da akuya ne ya je ya dan aje ta kwana hudu baya tsotsan ta nono ya cika hantsa kun fahimta da ka je ka matse sai kuma abu ya lankwame aka yi aka ya ƙi tasowa yanzu ka gane an yaudare ka ko wannan ya ce ka mai mishi da akuyar shi da dabino kwano guda ya baka ka ciniki ya tashi me sirrin dabino kwano guda shine nonon shi da ya tara kwana uku ka shanye to biya shi da dabino kwano guda ana kawo wannan hadisi wani dan shi'a yana wurin wannan kabiyar fa shekara wajen 700 kenan da faruwa ba wai ta yanzu bace ana kawo hadisin wani dan shi'a yana wurin sai ce kada Allah ku rabu da mu hadisin Abu Hurairah din ne ba abin da ya shafe mu da magana Abu Hurairah sai kawai sai ga kumurki maciji sakakakaka ya bi wannan saurayin a guje sai wani ya ce tub ilalla tub tuba ka ta na tuba ya ce tubu ilalla sai kawai maciji ya bace ku karanta qadiyar tana nan a cikin littafin nan na sani samir ne ya kawo ta yace isnadin ta sahihi kashams ibn al-arabi ma ya kawo ta a cikin littafin shi al-qabs sharhin muwaffali saboda haka idan annabi ya magana sallallahu alaihi sallama ko Allah ya magana fatawa wani malami ba ta shafe ta dan haka in ka san ka taba cewa wata doka nasikh baka da hadisi ko aya yanzu fita ka je kai alalaka tuba ko kuma yanzu ka ce astaghfirullah dan haka kun ji jama'a sai da nasi na dalili malam yace wan nasikh ma yadullu ala raf'il mazkur in aka ce nasikh ana nufin hujjar da take nuni zuwa ga ɗauke hukuncin can da aka ambata wa tasmiyatuhu nasikhan majazan malam yace da ake cewa wannan aya ko hadisi a kira shi nasikh ko majazi ne aro ne kawai me yasa li annan nasikha fil haqiqa huwa Allah domin a haƙiƙa ne wane ne mai shafa dokar Allah ku ji Qur'ani ne yace ma nansakh min ayatin aw siha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in wannan dalili ne akan cewa Allah shi ke shafewa amma lokacin da ka ce wannan ayar ta shafa waccan mana kana cewa ayar da Allah ya faɗa mana Allah ya shafa wancan hukuncin ba wai ita ayar ce da kanta ba kun fahimta jama'a to waɗanne alamomi ne ake amfani da su a gane wannan hukuncin ya shafa wannan Zama bari ku ji sai malam yace wa yu'rafu an bi umurin ana sanin nafkh da wasu al'amura kamar haka asrahuha hanya mafi fitowa sarari da za a iya gane wannan nasikh ne ma warada fi nafsi maganar da ta zo a cikin nafsin ma'ana hadisin shi da kanshi yayi dakan daka shi kardaka tankaɗan bakin gado shi hadisin da kanshi ya faɗi sashin shi ya share sashi ka hadisi buraida fi sahihi muslim kama hadisin buraida a cikin sahihi muslim da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur da na hana ku ziyarar makabarta ala ku saurara fa zuruha ku ziyarci makabarta fa innaha tudhakkiru al-akhirah domin ziyarar makabarta na tuna lahira yanzu kun ga hadisin da yace da na hana ku yanzu kuma ne muku izini kun ga shi hadisin da kanshi ya faɗi mansukh din ya kuma faɗi nasikh din a cikin shi to wannan hanya ɗaya ce kuma ita ce tafi kowace fitowa ƙarara wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim da Nisa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad su suka ruwaito shi sai kuma ne wa minha ma yajzimu sahabi bi annahu muta'akhirun ka qawli Jabir akwai kuma sahabbai sukan bayyana sahabi kamar magana jabir da yace kana akhiral amrayni min rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tarkul wudu'i ma massatin nar a da in annabi ya ci abu wanda wuta ta taba ku kiyaye wanda wuta ta taba nama ne tuwo ne eh, ko ne ne duk abin da wuta ta taba sai sake alwala kafin ya sallah to sai jabir ya ce umarnin ƙarshe da manzon Allah ya tabbata a kai shine daina sake alwala daga abin da wuta ta taba don haka yanzu da annabi sallallahu alaihi sallama za a dafa wake ya ci to ba zai yi alwala ba amma a dafa sai ya yi alwala sai jabir ya ce yin alwala rashin yin alwala to wanne ne annabi ya tabbata daga ƙarshe sai ya ce rashin sake alwala din daga abin da wuta ta taba yanzu ya rage kawai abin da shari'a ta tabbatar da in wuta ta taba shi za a yi alwala shine naman raƙumi shine kawai naman raƙumi amma yanzu don ka ci naman saniya don an dafa alalakaci don ka ci masara amma a da ko dafaffiyar masara annabi ya ce sai sake alwala to sai jabir ya ce kana akhir al-amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama umarni na ƙarshe daga cikin umarni guda biyu shine tarkul wudu'i min ma masatin nar akhrajahu ashabu sunan abu dauda da tirmidhi bin sa'i da ibnu majah suka rawaito wannan hadisi sahihi ne kun ji hanya ta biyu ko shine sahabi ya faɗi ko hanya ta uku ma yu'rafu bit tarikh abinda ba a sani ta hanyar tarihi ya huwa kasiru wannan yana da ainihin yawa daga cikin shi shi kuma gashi mai ta'aliki ne a wannan nuskar tawaye misali yace kamar hadisin shaddadu dan aus daga annabi sallallahu alaihi wa sallam babu a cikin sharhin ku na a ta'aliki ne na wani malami na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi aka ji ya ce aftar al-hajib wal mahjub da watan azumi ne sai ga wani wa wani kaho sai annabi ya ce da mai yin kafan da wanda ake wa kafan azumin su ya karye wannan hadisi abu dauda da nasa'i suka ruwaito shi malam yace zakara shafi'i annahu mansukhun shafi iya ce an shafa wannan hadisi me yasa sai ce bi hadisi ibn abbas kun ga da malamai ke magana fa. in yace an shafe ba zai ce saboda imamu wani ya ce yace an shafe da hadisin abdullah dan abbas cewa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ihtajama annabi ya yi kaho wa huwa muhrimun a halin yana cikin haramar aikin hajji sannan sa'imin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa yin ƙaho a halin yana azumi a kiyaye ba wai yana aikin hajji yana azumi kamar da suke faɗi ba a hadisi yana faɗin hali biyu ne amma ya haɗa aure wuri ɗaya annabi ya taɓa yin ƙaho wata ran yana aikin hajji annabi ya taɓa yin ƙaho wata ran yana azumi to sai malam yake cewa fa inna ibn abbas innama sahibahu muhrimin fi hajjatil wada sanata ashar ibnu abbasin ai ya tafi aikin hajji tare da annabi shekara ta goma ne wa ba ba'd turuqi hadisi shaddad an samu a cikin wasu hanyoyi na hadisin shaddad din can cewa anna zalika kana zamanan fatihi wannan ya faru ne a lokacin da aka ci maka da to yaushe aka ci maka da yaki sanata samani shekara ta takwas malai yace ka duba littafin tadribur rawi to kun ga idan ya zama a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afar al-hajim wal mahjum wa shekara ta goma an same shi shi kuma yi kaho eh wannan dalili ne akan wannan ya shafa wannan amma wannan magana kuskure ce amma ba wanda zai gane kuskurenta sai wanda ya zo darasin jiya a jiya na faɗa muku idan annabi ya aiki faɗi magana to magana shi ake gabatarwa a nan an ce annabi ya ce fara alhajin wal anan a nan kuma aka ce huwa ihtajama shi ne da kanshi ya ƙaho cewar ya yi ƙaho shi da kanshi wa huwa sa'imun yana azumi la yarfa'u absar alhajim wal mahajub dan haka فيبقى حديث أبصر الحاجم والمحجوم حديثا محكما wannan hadisin zai tabbata yana nan duk sanda kake azumi sai maka shi ma azumin shi ya kare sai in an samu wani hadisi mantuƙi wanda yake magana cewa azumin bai kare ba amma da aikin annabi kaɗai bai sai wannan maganar tashi ba aikin bai isa ya ɗauke ba in ba haka ba akwai ayyukan shi da dama waɗanda jiya mun yi misali a kai ya ce mana kan mu wuce mata hudu shi kuma ya yi tara yin tara ɗin nan da su ya rasu da dalili ne akan shi ne akhirin amraini kenan aikin shi da sai kowa ya tara don haka ba a guja da aikin shi da ya biyo bayan magana shi sai akwai wata dilala ta iqtira wato sai mun fara karatun usulul fiqh za ku san malamai suna da ilmomi da yawa Allah ya taimake mu to malam da yake wa min ha ma yu'rafu bit tarikh daga ciki kuma akwai wadanda ake sani da tarihi wa huwa kafirun malam yace wannan yana da yawa to abinda nake so ku gane anan ina so ga Allah ga wani kasir wanda kasir din na yi muku recording din shi albukun kun same shi amma na san wasu ba sa ajiye abubuwa a archives su yana da kyau a matsayin ka na ɗalibin ilimi kasar da ka samu ka ji shi ya amfanar da kai idan kana ganin yawan jin shi zai sa ya tsinke wannan ya ara wannan ya sai ka dabin din shi ko ka sake siyan wani shi wancan a matsayin ka na ɗalibin ilimi sai ka je ka adana shi idan ka adana shi ana nan wata ran zai maka amfani amma galibi a nan na gaba kwayan haka amma ina fatan ku koyi yin haka duk ɗalibin ilimi a maka ko madina in ka shiga ɗakin shi sai ka ga yadda yake shirya littafai haka yake shirya kasusuwa wani ma in ka same shi mai natsuwa sai ka ga duk wani kasar zai rubuta sunan shi a takarda ya yi alama ya aje ka ka zo kana nema sai ce yana da shi sai ga ya maka shi ya kamata ya koyi yin haka jama'a saboda kasar na daga cikin ni'imar da Allah ya wa al'umma baiwa da su a wannan zamani na ajiye wasu abubuwa da za su tuna maka yanzu wannan wani kasar ne da na zo muku da shi daga wurin aikin hajji bara akan tarihi to muƙaddimar da malamin yayi nake so in dan gara muku ita ku sake jin ta duk da larabci ce amma a matsayin ku na ɗaliban musfala yanzu kun kai ku fara fahimtar wannan na ɗaya yake na biyu za mu zo wata gaba wadda ajiya karatun mu ya zo a kanta wadda za ka ji malam ya ce wa min samma ihtija ila tarih to daga nan ne fa ake bukata zuwa ga tarihi ilimin tarihi dole ne ana da bukatar shi bari ku ji wannan muqaddimar insha Allah ta'ala fadda wani hamshakin malami yau a cikin tarihi وعمدة النبي عون المحدث وذكر الأديب، إن الأمة التي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون ولعل المسلمين في هذا العصر استوعبوا دروس الماضي لما أخطأوا في كثير من الأمور التاريخ يسأل التاريخ الماضي ليس مفتاحا لفهم الحاضر فحسب هو من أسس إعادة صياغة الحاضر يسأل التاريخ هناك غفلة لدى المسلمين عن أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويحيكون لهم المؤامرات وينتظرون الفرصة للقضاء عليهم يسأل التاريخ يسأل التاريخ أين المسلمون الحملات الصليبية التي وجهها النصارى قال العالم الاسلامي ساخلق الحرف والنسل وقل مثله في اليهود اذا نظر الواحد منا في سير العلماء والدعاة والمصلحين وما نالهم من الاذى والعداء في سبيل الله عز وجل رضي بمن اصابه وزاده ذلك ثباتا على الحق فلا يسمع ولا يستسلم ولا يتنازل عن شيء لانه عرف من خلال التاريخ انه ليس لوحده انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم العماد التي يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وتسعون بالأوتاد ربك فوق kun dai ji wannan mukaddima ce kawai gaskiya ilimin tarihi yana da matukar muhimmanci ina fatan ku koma ku saurari jeren giyan mukaddima ta karatun hikba wanda ne mana a lokacin na zauna na ta karkare na bazu wasu abubuwa game da ilimin tarihi wanda nake fatar Allah maɗaukacin sarki bani dama zauna rubuta su da hausa don a iya binciken da na yi gaskiya saboda Allah babu rubuce-rubuce a harshen hausa game da ka'idojin ilimin tarihi gaba da don haka su tuburutsu ne galibi wasu abubuwan da muke a kansu na tarihin hatta kasashenmu na hausawa Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu jama'a to shine sai mala yake cewa wa illa fatarjihu thumma tawaqquf idan ka kasa tarjihi to sai kai tawaqquf menene tawaqquf shine sai ka aje hadisan gaba ɗaya sun gagare ka kenan game da baiwa kowanne ma'anar shi to ne kuma ta mun karanta inda mala yake cewa al mardudu sannan sai hadisin da ake ture shi ake kin karbar shi imma an yakuna li ko dai zama saboda an samu wata faduwa a isnadin aw ko kuma an samu wata suka to ina son jama'a din da kamar na maimaita darasin ne amma sharhi nake duk wanda ke wurin nan kowa ya dago kan shi jama'a shi hadisi yana da abin da kowa ya san shi shi shine isnadi isnadi gaba ɗayan matsalar da yake samu ɗayan guda biyu ce ko dai misali yanzu wannan a ce imamun bukhari ne yanzu sai ya ce حدثنا عبد الله abdullahi shi kuma sai ce an maliki maliki shi kuma sai ce an zuhu zuhu shi kuma sai ce an nafi nafi shi kuma sai ce ibn umar ibn umar sai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shaki kira isnadi ko sanad ko makamantan haka to yanzu wannan matsalar shi ɗayan guda biyu ce in ma matsalar ta zama shi kan shi wannan mutumin da haka in ka tashi bincike yanzu wannan misali wannan littafin abu dauda idan ka buɗe hadisi wanda za ka hukunta shi da shi al'imamu abu dauda ya ce haddasana abul walid at-tayalisi haddasana shu'ba wanda tashi za ka binciken wannan isnadin ba daga abul walid at-tayalisi za ka fara ba daga shi kan shi mai littafin shi abu dawuda saboda akwai mai littafin da shi kanshi makaryaci ne ba karban hadisin shi na kara karanta dawo shi kanshi makaryaci ne abin da ya biyo baya to kaga ya zama bom kamar wa kamar waƙidi waƙidi makaryaci ne to yanzu ashe kenan tarihin yadda za ka fara za ka fara daga shi kanshi imamun bukhari sai ka tabbatar cewa imamun bukhari su kafin sai ka binciki malamin suna ma sai ka ji an ce fiqa sai ka binciki malamin suna ma sai ka ji an ce fiqa sai ka binciki shi ma wannan aka ce fiƙa. shi ma wannan aka ce fiƙa. shi wannan aka ce sahabi magana ta yi kyau amma sai a ce da sauran na aka ba a bincika ya tabbata wannan bukhari din wannan maganar ya jita da kunnen shi daga bakin wannan yanzu ba saduwa ba kadai ita maganar ya ji daga baki da kunne shi ma wannan haka shi ma wannan haka inda za a samu buhari ya ji magana daga wannan amma shi wannan bai ji daga wannan ba ko da sun sami sai a ce an samu matsala shi ne safar don haka dalilai biyu ke sa a ki karban hadisi sai ku kiyaye gashi هذا المردود بسبب سقط في الإسلام wannan shi ne hadisin da ake ture shi saboda an samu faduwa a cikin isnadi sai ka ce kashi biyar akwai mu'allaq akwai mursal يعطي معضل ها معضل انا اعطيه منقطع اعطيه مثلث dukkanin isnadin da ya samu ɗayan matsalolin nan guda biyar ya zama al-mardud in ka so a takaice za ka iya kiran shi da'ifi in an zo za a bayyana nau'in da'ifanci to sannan akwai almardudu bi sababi fa'anin fa'anin firrawi shi ne asali dukkan isnadin kowa ya sadu da juna shi amma ku ji jama'a ku aje rubutu tukuna me ruwayin ne aka zarge shi da na ɗaya kazi na biyu tuhuma ضدهما مثال شرب الخمر zina duka ga sunan dai waɗanda mun karanto su a jiya to saboda muhimmancin wannan darasin shi yasa na ɗauko mana yanzu kenan inda lacca kake in ka zo ka tsara lacca ka aka gayyato ka ala gafa malam ka zo kai mana lacca game da dalilan da ke sa ake kin karban hadisi in ka goge wannan lacca ba ta bukatar ma sai ka je sai ka zo da takarda da ka za ka zo ka gabatar da ita sai ka ce dalilai biyu ne manya ke sa a ki karban hadisi dalilin farko na komawa zuwa ga matsalar da ake samu tsakanin mai riwaya zuwa ga dan uwan shi wannan ta kasu kashi biyar sun sanin sabu waɗannan dalili na biyu kuma tana komawa zuwa ga shi kanshi mai riwaya sai ka ce su kuma dalilai ne guda goma biyar daga ciki na komawa zuwa ga haddashi biyar daga ciki na koma zuwa ga mutuncin shi biyar daga ciki da ke koma zuwa ga mutuncin shi shine duk da aka same shi da ƙarya ko kuma an tuhumce shi da ƙarya ko fasikanci ko wasu abubuwa makamantan haka ka buga misali ga suna inda ga karatun yanzu bani duk wanda aka same shi da mantuwa ko sakarci za mu bayyana me sakarci dalili ne da ke komawa zuwa ga hadda shi ta ce ba za a karba ba a ƙarƙashin wannan bari mu karanta ku ji jama'a mana yake cewa summal mardud imma an yakuna li saqatin aw ta'an sannan sai hadisin da ake ture shi ake karbe ko dai ya zama ana ture shi ne saboda wata faduwa da ke cikin isnadin ko kuma saboda wata suka da aka yi wa mai riwaya fasaqat shi saqatin nan imma an yakuna min mabadi'is sanad min musannifin ko dai ya kasance ya faro ne daga farkon isnadin tun daga kan mai littafin ya zama mai littafin bai faɗi sunan malamin shi ba aunin min akhirihi ko kuma a ƙarshen isnadin amma ba da tabi'i bayan tabi'i aure ghairu zalika ko kuma a wani wuri daban to yanzu dama dukkan abin da aka ja mai layi kun ga yana da farko da ƙarshe da me da tsakiya dan haka ko dai a samu matsala a farko ko a same ta a ƙarshe ko a same ta a tsakiya sai ce fal'awwalu na farko shine al-mu'allaq duk hadisin da mai littafin ya ƙi faɗin sunan malamin shi sunan hadisin mu'allaq wasani na biyu shine dukkanin wanda ba a ambata ba bayan tabi'i shi kuma shine al-mursal wasalis na uku shine matsalar tsakiya in kana bisnaini fasa'ida in ya kasance mutum biyu ne ko sama da biyu مع التوالي أجيري فهو المؤبل شيكي كرا مؤبل وإلا أنت الطواني بابيب أجيري فالمنقطع شين منقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا ثم قد يكون سنن كما شيوانا سقط إن فأدوى قد يكون واضحا ذي إذا ما أثرني مثال ينزو imam bukhari sai kulla babu sai ka ji ya ce abu huraira ya ce annabi ya ce yanzu wannan karar an ga faduwa don ba ina malamin bukhari ina malamin malamin shi ina malamin malamin shi wanda tsakanin bukhari da annabi mafi karanci ana samun mutum uku to yanzu ya ce abu huraira ya ce dan haka kaga ya zama wabihan wannan kowa na iya ganewa cikin ɗaliban ilimi balle malamai sai ya ce au ko kuma yakan kasance a sakaye wanda ba za ka iya bane shi karara ba fal awwal na farko sai ce yudraku bi adami talaqi ana iya gane shi ta hanyar rashin faduwa kowa ya san bukhari da yace abu huraira ya ce kowa cikin ɗaliban ilimi ya san bukhari bai hadu da abu huraira ba kowa ya san ni din nan na ce dan rediyo ya ce kowa ya san ban faɗi da dan rediyo ba to hada yudraku ana iya gano haka bi adami talaqi saboda an san ba ku hadu ba an fahimta wa min samma ihtija ila tarikh to daga nan ne ake da bukata zuwa ga tarihi muna za mu karanta tarih a makarantar nan sosai kwarai da gaske insha Allah kuma abin da muke so kowa ya dage tarihi yana da matukar muhimmanci kamar yadda ka ji mai wa'azin nan yana faɗi daga tarihi ne 'yan baya ya kamata su ɗauki darasin da za su gyara rayuwarsu ta gaba kuma su samu tsare kansu don girman Allah al'ummar musulmi ku zo ku saurari kasar ɗin da na yau kusan shekara goma ko sha da ta wuce na sa mai umar a markas na faɗi yadda aka kashe umar da na gama faɗi sai na ce amma har yau musulmi ba su faɗaka ba ta wannan hanya ana bi ana kashe musu mutane ashe bayan shekara goma sha da yin wannan kasar ɗin za a kashe malam ja'afar ta wannan hanyar har yau da muke magana kuma musulmi ba su faɗaka ba sai da shi wata guda bai wuce a wani masallaci a bauchi kawai wani asirin shi ne ya toni kawai yana zaune a cikin masallacin da bindiga ya zo kashe limamin masallacin na je ne musu wa'azi da kwana bakwai kenan je ku samu wa'azi na na bauchi da muka kwanan nan kafin azumi na sanya wa wa'azin shirka da nau'o'inta limamin masallacin yana PhD a Misra dan da na ma ban gan shi ba abokina ne sai isar da gaisuwa ya zo hutu wani ya zo ya shiga cikin masu itikafi ya zo kashe liman to amma da ike a lokacin ku je ku saurari wa'azina da ne a wurin saboda an rubuto ana albaniya cika tsananta kaza an ce mana kai kai kaza ai duk malamai sun san sa ku yanzu ce to ku dai kara lura ku dai ƙara lura ashe da aka zo za a itikafi wannan shekara sai suka ce biyan wanda zai itikafi sai ya cika fam sai ya kawo hoton shi don haka da ka zo za ka shiga wurin itikafin sai an yi confirming tukuna kana daga cikin list kawai an fita far an yi la'asar an dawo za a zo za a yi tafsiri shi ya zo kashe liman da piston ɗin shi sabuwa dal yana zaune za ka ce masu yi tikafi su ware sai ya shiga cikinsu za ka kira suna sai rage shi kadai an ɗaga shi za a abin nan kawai sai ga yan bindiga shi cike da harsashi shi ne suka yarda da shi ya zo kashe liman ya zo kashe mai tafsiri so dole ne musulmi su amfani da tarihi su rinka ɗaukan wasu matakai wannan hanya aka baka kashe umar san irin hanya aka ba kashe malam ja'afar to sai musulmi ashe ba ya kamata tun daga zamanin umar ba za su yadda a sake musu haka ba amma kai sai kuwa ni a ce to a ba matsananta ko ya zo an dogara ga Allah wannan irin abin shine Allah yake cewa wadda ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida da haka dole ne al'ummar musulmi ya zama nan gaba suna taking inventory ana registration ana bin kididdiga wani mai lamba ka ya kawo mu gani duba duba nan yayi nan tsayi nan ba a fahimta ba zauna nan a bincike ka a usabe ya zai ce ai kuna da tsanantawa ai ba haka mu malaman mu suke ba mu malaman mu kowa ma ya shigo dole ne sai kun tsaya kun lura dole ne sai kun tsaya kun lura da kyau duk abin da aka raunata ka akan shi bai kamata gobe a sake raunata ka akan shi ba shine ma'anar da muke magana tarihi amma ka karanta tarihin kuma ka zama yanzu ana ta karanta wannan hanyar da aka kashe Umar amma karanta sai ai mamaki a wuce ba a tunanin cewa wannan hanyar da aka kashe Umar har yanzu za ta iya zama relevant za ta iya daidai da yadda za a ci gaba da kashe limamai duk wanda ya kashe umar nan ba ma guje ne Rana biyu kafin nan sun haɗu da umar umar ya yi mishi tsawa akan wata magana sai ya harari umar har umar yake ce musulmi jama'an musulmi kuna musulmi ku kawo bawa wanda ba musulmi ba har yana hararar khalifan ku yana mishi maganganu haka kuna ji amma da mataki da aka ɗauka yau kuma kai sai ga musulmi sun gan shi a ya zo a sahu na biyu da babbar riga da rawani madadin abinci ka kai yaushe ka musulunta a kai celebration ake alhamdulillah alhamdulillah ashe yana nan da ni'imar din shi yana nan da kashi mai kullu a ciki madadin kafin ku murnar musulmi ya zo ƙari sai ku tunanin wannan eh shekaran jiya shi ya zagi khalifan nan namu ya kaza ya kaza yaushe ne ma musulunta wai kai wani ne ma ya baka kalma kawai shi kenan sai aka hada sabu da shi ana fara sallah kawai ya bangaje na gaban shi je daba sai na umar wuka aka to haya haya haya haya zai gudu wani ya ɗauki burmus ya ɗauki riga mai hula ya jefa mishi aka kudindine shi sai daddaba wa cikin shi wuka don je kar a gano suwa suka turo shi dole ne musulmi kusan tarihi tarihi yana da matukar muhimmanci wannan irin karatu da kuke yan islamiyya wallahi Allah yana cewa ma kana hadisan yuftara abu ana tarihi tarihi tarihi da baban mu adam mu ƴaƴan adam ne adam uban mutane to sai ya aka yi shikenan kuna bata kan ku lokaci ne in ka karanta tarihi Allah yana cewa ma kana hadisan yuftara Da wani lissafi muna da shi a makarantar mu mujalladi ku je ku karanta shi da makashin al-qisas al-qur'ani kissoshin qur'ani gashi yace arbun ardu waqa'i halin tahlil hadas zai kawo maka kisar qur'ani gaba ɗaya dangane da annabi Musa sai biya tara maka duk inda kisar ta zo sai ta cire maka irin fa'idojin da ake cirewa da yadda yanzu yaya za mu ɗabbaka abin mu amfana domin Allah cewa yake wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nasi duk rayuwa da ka ganta babu wata sabuwa abin da ya faru da shine ake komawa ake ta modernization kawai shine ake ta sabuntawa tun daga munanan abubuwan da ke faruwa har kyawawan komai yana ɗaukan salo ne na da kawai haka tarihi yana da mutuwar muhimmanci shine mala ya ce wa min samma ihdija ila tarih sani na biyu wa ne na biyu shine da yace au khafiyan din nan kun san ya ce sun wa qad wa wadihan ko to wadihan din muna iya gane shi ta hanyar tarihi kawai kowa ya san dan fodiyo ya rayu shekara ɗari biyu da ta wuce amma ko ya san ibn taymiya ya rayu shekara 700 da ta wuce to yanzu shikenan sanin wannan tarihi ya sa mun san ba zamani ɗaya suka yi ba amma kun ga wasu yan harbatu mati a Kano da ke da'awar malanta a ƙasar nan fitowa suka yi suna cewa wai shi ibn taymiya zuwa yayi saboda karambani ya je koyi karatu wurin Muhammadu dan Abdul Wahhab ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu jinna jama'a wai ibn taymiya ne zo koyi karatu wurin muhammad dan abdulwahab daga nan duk ya kawo rikici dan abdulwahab ne koya ibn taymiya wannan karatu sai da ibn taymiya ya shekara ɗari hudu a ƙasa sannan aka haifi muhammad dan abdulwahab amma saboda imuwa waɗannan kuma su ne malinwa to ku yi karatu in ba haka ba shi fa karatu ba wani shi da furfurarka matukar ba ku yi a san da ya kamata ku yi shi ba kuma haka za ku tsufa ku zama ruɗaɗɗu ku zo kuna cewa nan ɗan godiyo ya zo ya shiga ƙungiyar izala ya kawo rikici duk a najeriya nan ba banci da wancan shirman da wannan naka duk ne ka ce dan godiyo nan ya zo ya shiga yana zaune lafiya ya zo shiga cikin yan izala <laughs> Allah ya kiyaye don haka malam ya ce wasani na biyu shine wanne aukafiyan da ya ce shine almudallas ana kiran shi almudallas shine mutumin da ka haɗu da shi ka faɗi maganar da ya faɗa ba kai ya kai ba amma ba shi ya gaya maka ba ita ake kira mudallas can kuwa mutumin da baka haɗu da shi ba ka ɗauki maganar da in ma ya faɗin in ma bai faɗi ba amma dai baka haɗu da shi ba sai ka ce ya ce nan kwa ya tabbata ya faɗi maganar kuma ya tabbata kun haɗu amma kuma ba daga bakin shi ne kunnen ka ya ji ba sai ka zo ka ce ya ce to sai malamai su ce kayi magudi tun da ba kai ka ji ba me yasa ba za ka ce wane ya ce wane ya ce ba cewar da kai kai tsaye ya ce Shi ne malamai suka ce magudi ka fito kawai ka faɗi wa ya faɗa maka don a gane wanda ya faɗa maka nagari ne ko na banza to amma sai malam ya ce wayaridu bi sigatin irin wannan yakan zo da wata siga tahtamilu luƙiyya, wadda ke nuna kamar sun haɗu kamar daga bakin wannan daga kunnen wannan bakin wannan yaji kun fahimta jama'a sai ka ji me ka an sai ka ji ya ce daga wani aw qala ko kuma wane ya ce in ka duba a hakika ba ƙarya ne don daga wane din ne kuma wane din ya ce ko to sai dai tambayar ya ce mai kun fahimta mana yake cewa wa kadal mursalul khafi haka nan hadisin da yake mursali ne al khafi min mu'asirin daga wanda aka yi zamani da shi lam yalqa amma bai haɗu da wanda ya ba da labarin daga gare shi ba to annan ne gabar jiya ne muku bayani jama'a na ce muku menene bambancin almursalul khafi da kuma Alhadisul mudallas Alhadisul mudallas shine mutumin da kace ya ce malamin ka ne ma mai yiwuwa. sai dai ba shi ya ce maka wannan maganar ba mai yiwuwa ya karantar da karatun ne baka nan wani ɗalibi ya gaya maka madadin ka ce wani ɗalibi ya ce malamin mu ya ce da ka zo kawai sai ka ce malamin mu ya ce sai a ce wannan ya zama alhadithul mudallas ko alkhabarul mudallas kun fahimta jama'a to menene almursalul khafi almursalul khafi shi kuma shine kun yi zamani ɗaya da mutum amma ba ku haɗu da shi ba sai ka ji labarin ya faɗi magana sai ka je ka faɗa sai ka danganta gare shi don haka mursalin hafi baka taɓa haduwa da shi ba amma zamanin ku ta yi garin ku ma sai ka ji labarin ya faɗo ta magana sai ka je ka danganta maganar sai malamai su ce haza mursalin hafi amma menene almudallas shine ka haɗu da shi mewa ma malamin ka ne amma ba a bakin shi ka ji wannan maganar ba jama'a kun fahimci bambancin to sun sai kuma suka imma an ya kuna da kazibin rawi ita suka karku manta ana magana almardudu da sababi sakatin ko to an gama yanzu sai almardudu da sababi ba'anin me yasa ake kin karban hadisi ta wani ɓangaren saboda suka sai ya ce imma an ya kuna da kazibin rawi ko dai saboda ƙaryar mai riwaya to ƙarya iri biyu ce akwai ƙarya ga jama'a akwai karya a hadisi dukkan su ƙarya ne amma malamai suna sauƙaƙa karya ga jama'a muna gane jama'a isu isu in ka zauna ka ne musu karya. to wannan karya haramun ce amma tana da sauƙi fiye da ka yi wa annabi karya. kun fahimta amma duk ƙarya ce jama'a kun gani don haka in aka gane mai laya maƙaryaci ne to sai a soki wannan hadisi a ce ba za a karba ba aw tuhumatihi bi zalika ko kuma tuhumar shi da haka to anan ina son ku gane ita wannan tuhuma fa ba wai ne yanzu Muhammad Awwal Adam zan ce na tuhume ka kai da ka ruwaito hadisi shekara dubu da ta wuce a ba ni bane akwai malaman da sun yi zama da kai sun san ka su suke magana game da kai to ina jin tsoron da a ce wannan zamanin zamanin riwaya ne to za a shiga haɗari saboda idan zai zama matsala irin ta 'yan boko haram ta kawarigawa ta faru a najeriya waɗanda suka fi mu sanin abin miliyan times su ki fitowa su yi magana to in zamanin karɓar riwaya ne ba za su fito cewa wani makaryaci ne zindiki ba ne ba za su fito ba saboda suna tsoron za a je a dake su za a je a kashe su saboda haka mutane suna nan jankane a cikin maiduguri da kano sun fi mu sanin komai game da matsala amma suka ja baki suka shiru saboda suna tsoron waɗannan 'yan ta'adda za su kashe su wannan cin amanar musulunci ce da musulmi duk wanda ya cancanta a tuhume shi ba tuhuma ta son zuciya ba ba tuhuma ta kiyayya ba a'a tuhuma alal mizani shar'i a bisa ma'auni na shari'a dole ne a fito a tuhunce shi domin ita tuhumar ba kowa ne ke yin ta ba su imamu malik da suke fitowa da su shuba da su ya haya bin ma'in da su ahmad su ce fulanun kazzabun fulanun waɗannan mutane shugabannin ƙungiyoyi ne suna da mabiya kuma sawa suke a kama malamin da ya zagi malamin su da ƙarya su sa a mai duka ko a kashe shi ku karanta tarihin imamun nasari masallaci ya fito da asuba da suka rasa yadda za su yi sai suka ajiye wani saurayi a saman katanga nasa'i yana zuwa zai wuce sai ciko mai dutse a ka saboda mai jiya da magariba ya miƙi ya yi magana akan kan su wannan bai hana nasa'i zauna ya rubuta littafi da kundin shi addu'a fa'uwal matrukin ya tashi ya rubuta waɗannan irin mutanen gaba ɗaya sai da ya lissafe su السؤال هو السؤال السؤال ما هو ينبغي المشكلة كل إمام النسائي ينبغي الله أعلم littafin yana nan ɗan ƙarami ne imamul bukhari da ya fara magana akan malamansa sai suka yi mai sharri suka ce shi ma ba mu'tazali ne wanda sai da ta ja aka wulakanta imam bukhari da ya sake komawa wani gari suka sake duban shi suka yi mai sharri suka ce mishi imam bukhari ya kulu bi khalqil qur'an da ya shiga bagada da kurashi shi akai dan lokacin da zaka ce malamin suwa na dan bid'a ne ma sai su yi kokarin bata maka suna kuma su bata maka suna in the most sensitive technical way yadda sai yan uwanka ahlus sunna sun dawo sun tuhumce ka amma wannan bai sa malaman hadisi duk wanda ya cancanta su ce kaza ba ne su ja baki su shiru sai sun faɗa don sun gane wannan amana ce ilmiya shubha ta zo za ta ɓata mutane a su da manhajinsu wai saboda wannan shubhar kuna tsoron 'yan iska ne su za su kashe ku ko saboda kuna tsoron wannan shubhar za a ce kuna goyon bayan gwamnatin dagutu sai ku ja baki ku shiru Allah wanda wai irin waɗannan malaman ba su da alheri ko misqala zarratin duk karatun su da irabin su da haddasa ba ta da alheri saboda abin da zai ruguza aqida da tunanin mutane ya zo jama'a wani lokaci a daidai wannan lokaci wani ya bugo min waya kamar zai kuka yace ku ne malaman mu ku gaya mana gaskiya menene gaskiyar al'amarin nan ba ku gaya mana ba mu san ba san me ake ciki ba Mana sun dogara da ku kun sani kuka ki faɗi ko kuma ba ku sani ba da wani zunubin za ku ji dole ku sani don ku ne malaman su saboda haka ita wannan tuhuma da ake magana ba tuhuma ce irin wadda dan kungiyar izala zai dan kungiyar dariƙa ko dan kungiyar dariƙa zai dan kungiyar izala ba a'a tuhuma ce wadda za ta zo ne ta ikhlasi da ce wani ina tuhumar shi da ƙarya to don haka kai da za ka yi tuhumar kai ma sai an dube ka kana da siffofin da za su ba da damar a karɓi magana ka shine na farko kai musulmi ne an san ka da aqida ta ahlus sunna shine masu aqidar ahlus sunna su kaɗai ne aka san su da adalci ba sa sukan wani dan ya ɓata musu rai suna faɗin abin da ke tattare da shi ne sannan an san cewa duk kaɗawa da rayawa ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba saboda ya ɓata maka rai ko saboda ya birge ka za ka faɗi haƙiƙanin abin da ke tattare da shi ne to waɗanda suke da irin waɗannan siffofin siffofi zatiya don sannan sai siffofi ilmiya yana da manaf yana da cancantar sanin wannan da yake magana a kan shi ya tambaye ka ka taɓa haɗuwa da shi ka yi magana da shi ka san shi ko ce ƙwarai da gaske na haɗu da shi na yi magana da shi na yi bincike game da kaza na yi bincike game da kaza na yi bincike game da kaza don haka su imamu maliku da shu'uba da sauransu da suke magana akan waɗannan mutanen fa ba suna magana akan wasu mutane ne da kawai suka buɗe littafi sai ga sunansu irin yadda mu yanzu zamu ga buhari a cikin tarihul kabir ko al-imamu ibnu abi hatim a cikin jarh wa sun ce kaza mu ma mu zo mu faɗi da faɗansu ba su sun zauna da su ne kamar yadda muke zama da waɗannan yan boko haram din sun san ne da haka suna magana ne da confidence da tabbas da sanin cewa Allah zai tsaye da su ya musu magana a kai kuma ba su shiru ba don menene malaman ne za su ja baki su shiru idan an yi muku ta'addanci kuma ku ta'addanci mana Allah ya ce mana haka fa ita ba alaikum fa ita ba alaikum do alaihi bi misli ma atada alaikum wanda biye muku ta'addanci ko mishi ta'addanci kun faɗa da baki ya ji zafi shi ma zai faɗa da baki amma in ya sa makami ku ma ku sa makami dan ba daga saman bakwai nashi makamin ya sauka ba ina ya samu ku ma ku je ku samu amma a'a wai so ake a tsorata malamai sai a sai a kashe manyan waɗanda za su taso sai kowa ya taso cikin tsoro karuwai mun sai bayan haka sai su haɗa ƙungiyar 'yan ta'adda duk wanda ya ce zina ba kyau su ce aje a kashe shi gobe zai ce an daina wa'azi akan karuwanci mashaya giya ma haka da ƙarshe da ɗaya sai dai ku koma kuna raba wazifa ko kuwa amma dole ku yi amfani da ƙarfin makami ku kiyaye maganar da kuke faɗi wannan shine tsari amma kun faɗa sun ce duk wanda ya faɗa a kashe shi sun tashi sun kashe wani sai ku tsorata sai ku daina magana a kansu shi kenan sai su ta yada barna sauran ma sai kowa ya ce to mu mu ɗauki makami duk wanda ya wa'azi a kanmu mu ga bayan shi kuna fahimta da kyau jama'a ko ba ka fahimta ba ka kun yadda ka'ida take Allah ya taimake mu darasi ne ya shigo cikin darasi don haka su imamu malik ba su ji tsoron kowa ba duk wanda ya cancanta su tuhunce shi sai sun tuhunce shi don haka tuhuma dalili ne amma fa tuhumar ta zo daga wanda ya cancanta ya tuhumar au fushi ghalatihi ko kuma yawan kuskure to ku kiyaye fush yawan kuskure yawa idan kuskure yayi yawa kun gane da ma to dalili ne akan a karban hadisi to a nan ne za ka tsaya ka gane wani tambihi kenan ashe malaman hadisi ba zanat kawai ba sai in zanat idan kai kuskure su daya zai yi a ce tun da kayan kuskure sau ɗaya a hadisi har abada an nuna karɓar hadisin ka amma matsalar sai a ce yana da hadisin guda goma sha bakwai guda sha biyar daga ciki biya ya kuskure sai a ce shugaba ba a karɓi biyun ba ma saboda kuskuren ya yi yawa amma yana da hadisai sha bakwai an samu ya yi kuskure a wajen riwaya guda biyu sai a ce kuskuren wannan ɗabi'i ne kun fahimta jama'a amma idan kuskuren ne yawa to shi ne sai su ce fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi ko ghafala shi to mecece ghafala ita ce na fassara da sakarci abinda malaman hadisi suke nufi da ghafala ita ce karban hadisi daga kowa saboda ka ɗauka kowa mutumin kirki ne irinka misali yanzu idan kana zama a masallaci kai liman ne mai wa'azi da tsoron Allah kai kuka ai wa'azi a shafe fatiha Allah karba sai kawai sai ta ga wani zo maka da rawa yana zuwa ya fara kuka saboda tsoron Allah shi ma ta sai ce maka kaɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka karba idan akwai malamin hadisi sai ce maka ka san shi suka ce a ga mutum malam irin waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah Allahu akbar sai ya fara zubo maka su malama hadisin yana wurin kai kai kanka zai ce kai ma mun karu ko kun fahimta yawwa wato wata siffa da za ta ruɗe ka ta rawani ko kuka ko makamantan haka ta sa ka karɓi magana a wurin mutum sai malamai su ce to kai kuma ya nuna sakarai ne don haka alƙabi shiraihu eh, wani babban alƙabi ne da sayyidina umar sayyidina ali suka yi zamani da shi wasu mata ne suka aji jariransu guda biyu sai suka shiga kogi suna wanka kafin su fito sai kyarkeci ko kura ta zo ta ɗauke jariri ɗaya gaje ta cinye da suka fito kowace sai ta ce ibni ɗana ne ɗana ne ta ka zo rin alƙali Shiraihu? alƙali Shiraihu ya ce to shi ke kin ne dalili akan cewa ɗanki ne sai ta fara kuka wallahi alaga algafar ta malam idan ba ɗana bane ma to to a raba a yanka shi biyu a raba shi fara ta kuka sharaf sharaf sai mufti da sauran yan ustaze da ke gefe suka ce a sabila talqabi dan alkali ya ido wannan mata ita ce da dan nan kuma da yadda tun da aka zo kotun nan kuka take wannan mata tana da gaskiya in ta kuma ta kuka ba dalili bane na gaskiya yace ya'an yan uwan annabi yusuf ba zuwa suka suka jefa shi a rijiya ba wa jawo a bahun isha'an ya bukuna muka zo kuma suna ta barka kuka ce kuka ba dalilin gaskiya ba ne sai ce abin da za a yi tun da dai kun ki yadda. a kawo min wuka zan raba ɗan biyu ko ce ba ta rabi sai waccan ta ce a raba a ban mata sai ce ku ba ta ɗanta ne ita waccan da ta yarda a raba ba nata bane ta tabbatar nata ne mutu don haka a raba kowa ta rasa saboda haka malaman hadisi suna da hanyoyi waɗanda systematically ba su karɓi magana ko kuma suke karɓi a wurinka don haka ku kiyaye idan kana harka hadisi sai ta yi tasiri da harkar ka ta rayuwa ba kowa zai zo maka ba kawai shi ke zai sai ne zo in ce wallahi lai daga illela nake kullum muna sauraron wa'azinka ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza nan ku a tukur tukur yake da haka ne da yawa aka ta yaudarar mutane ana sace musu dukiya ana hallaka su ana hada baki a zo a yi musu abubuwa to kai sai bako ya zo maka sai karbe shi hannu biyu saboda imani bayan kwana biyu ashe dan fashi da mukami ne in dare yayi sai yana buga waya ga yan uwan shi ga yadda kake bacci ga inda kake kaza ga inda kake kaza shi ke sai su faɗo yayi ta birgima ya shiga uku ya lalace shi yan uwan shi ne ya kamata ku kiyaye ku zama kuna da natsuwa a wajen abin nan to abin da ake nufi da rafla ita ce wannan sakarcin misali in ka karanta hadisin bulugul mara ina jin shine hadisi na biyu hadisin illa in taghayyara rihuhu aw launuhu aw kaza aw kaza aw kaza ka ji an ce rushdin ibn sa'd shi ya ruwaito hadisin aka ce kana salihan fi dinihi a wajen addini mutumin kirki ne yana kula da sallah yana kula da azumi amma kuma mughfilan fi riwayatihi sakare ne wajen riwaya shine kowa ya faɗa mai hadisi sai ya karba fatarakuhu sai malamai suka kai watsi da shi dan haka wannan hadisin da riwayoyin shi guda biyu sai kaji an ce munkar ne ko kuma matruk ne saboda riwayar mutumin kirki ne amma sakarai menene sakarcin shine karban hadisi a wurin kowa dan haka yace aw raflatihi aw fiskihi ko kuma fasikancin shi menene fasikanci nau'in duk fasikanci da ka sani banda ƙarya ita ƙarya an ware ta babban fasikanci ne shan giya zina gulma luwaɗi cin dukiya haramun cin riba duk waɗannan fisku ne ko to duk mutumin da aka kama shi da ɗawan waɗannan halaye ko makamantansu to ba a karɓan hadisin shi saboda fasikance shi an wahamihi ko kuma wahamin shi to menene wahami shi kuma wahami shine rudani a gaya mishi a ce mala Bakar gumi ya zo wurin nan da babban riga da ya ciki da wando kawai in ya tashi sai ce justice gumi ya zo wurin nan da babban riga da ya ciki da wando ya kasa bambanta mala Bakar gumi da kuma wani ɗan boko shi kuma mai suna justice gumi ma'ana kana da maganganu guda biyu da suka yi kama eh sai aka nemi ka kawo ɗayar sai ka kawo ɗayar madadinta to sai a ce kana da waham kana da rudani misali sai in ce maka shiga cikin darul hadisi ka je ka ɗauko mana littafin bulogul maram sai ka duba darul hadisi gidan hadisi sai ka ce ai <laughs> malam ban san ina ne gidan hadisi ba a ce darul hadisi ka ce to ai ina ne gidan hadisi a halin ka san ga wata makaranta alami ne a kanta darul hadisi sai kuma ka koma ka fassara kalmar ta baka ma'ana ta zallan larabci sai rudani ya hauka kun san irin wannan yana kama yara da yawa daga cikin dalilin da wannan ke kama yara canjin makaranta ko canjin malami ɗanka yana makaranta a nan wuf sai ka cire shi sai kai shi wata makaranta in kwakwalwar shi ta rude har ya girma haka zai tafi ba a yi sa'a ba shine waham na haka waham shine maganganu guda biyu masu kama da juna sai ka kasa kiyaye su a lokacin da aka bukata sai ka kawo ɗaya a madadin wadda aka bukace ka da ita shine waham mun gane waham shine rudanin da zaka kasa bambance abubuwa masu kama da juna jama'a kuna fahimta da kyau misali ni ga ni albani ne mai karanta hadisi ga wani can albani ne mai fada da hadisi sai ka ji ga kaset an yi mukabala da wani albani yana zagin hadisi kawai kana zuwa sai ka ce ab ai yanzu albanin nan na zariya suka hadisi yake in dai ba son zuciya ne ya kama ka ba ya ce to wahami ya kama ka ba za a karɓi maganar ka ba tunda ka kasa bambance wannan akan hadisin ya bakin jini yayin da wancan da kake so ka bada labari shi kuma zagin hadisin yake sai ka ɗauko wannan ka baya a madadin wannan kuna fahimtar misalin nan jama'a don haka abubuwa biyu waɗanda suke da wata kama sai a buƙaci ka kawo ɗaya sai ka je kawai sai ka ainihin kawo ɗayan misali sunan matarka fatima kuma sunan mahaifiyarka fatima kai dai ka san a matsayina na abokinka ba zan zo in ce maka fatima ta yi tuwo ba da nufin babarka ka san ba zan faɗa haka ba sai na zo na ce maka ko fatima ta yi tuwo sai ka ce a yo bayan tana ƙauye sun ce a Fatima ce take ƙauye sai ka ce ƙwarai da gaske ka manta ne ai kai ka san tun da ni abokinka ne ba zan zo in kira sunan babarka da fatima ba har kuma ce ko fatima ta gama tuwo kuna fahimta jama'a to in har kwakwalwarka na ce fatima ta gama tuwo baka iya tunanin matarka nake nufi ba to malaman hadisi sun ce kana da wahami shine abubuwa guda biyu ne da suke da alaka shine wannan fatimar uwarka ce wannan fatimar matarka ce to da sai ka dubi yanzu ni abokinka zan zo in ce fatima mahaifiyarka kai tsaye eh yawwa amma zan iya faɗin ka haka to da ya kamata kwakwalwarka ta aiki kai tsaye ka gano cewa to wannan na daga cikin hanyoyin wahami daga cikin hanyoyin wahami kasa tabbatar da riwaya ɗaya a wuri guda shi ne malamin kai karantar da kai cewa farallan alala guda bakwai ne sai ka zo ka ce mala ya ce farallan alala guda